jama'a na gaya muku waɗanga mutane ba su san menene war ba france na da over 1100 soldiers daga niger suna protect interest in france na wajen transport da uranium da gold da wajen su mineral resources amma france ba su nemi su restore democracy ba saboda in suka yi wannan abu is an invasion of a sovereign country, which is against the UN Security Charter. American na da sojoji over 1,500 daga Niger. American yana da abin ga the second largest drone drone station in the whole world yana Niger. American bai ce sojojin shi da ke wajen nan su fidda su yi fada da sojojin da suka yi juyin mulki ya su kawo president bazoum ba bai fadi ba bai ce sojojin american suna self interest in american shi yasa su yi mai su je su yi fada da ahmed tiani ya su komo da da bazoum ba su fadi ba saboda me ya zama a violation of the un security charter jama'a kafin ka invade wani country fa she ka samu approval of the UN UN security she an je an yi election an vote ka samu approval kamar yadda American da su shiga Iraq aka je aka ce no suka kiyan nan American France sun san in suka je da wanga case daga UN Security Council a vote sun san an vote against they know su russia duka na wajen they will vote against china south korea north korea they will all vote against algeria eh, eh, eh, eh, liberia they will all vote against su sani shi sa ba su iya su su invade invade abin ga algeria so suna use buying su puppets su kamar akufado alassani watara eh, eh, ahmed tinubu suna yusu su da su doke su su commit illegality saboda UN Security Council ba su sanction a invade Niger ba. Zancen banza da abin amai, France mun ga irin kudin da suke ba Ukraine wasu yaki Russia. She suka suka gaya da Africa about 16 countries, member countries of the ECOWAS, wasu ba su 25 million in suka kai in suka je suka yaki Niger suka komo da bazum, suka kashe innocent lives manyan mun nan ba su tunani an yi juyin mulki ba yi ba yi kashi bu ko mutum guda ko aka fa yanzu ku saboda 25 million dollars da abinda American ke sawa kanku da ba ku tunani ku kun je ku kashe yan wayen ku Africans dibiya sanction sanction nan bai work ba suna mantawa wai su sun dibiya sanction yanzu sanction ne ya komo yana biting mu number one america na da pi gas pipeline from nigeria through niger to other parts of the world gas pipeline nan a nigeria wai su sun kulle yau muna maganan ga electricity ma nigeria sun kulle ko sun kashe da niger shi yasa Niger ba light waje da dama dama suna yiwon light amma su suka manta kaman gas pipeline su da su suke da shi through river Niger da suke da shi between su da America suna supply gas ne yana bi Niger ne yanzu su ma sun block yanzu South Korea Russia China da su zo su gina da Niger plants da suno sun produce light in kansu kuna jin wanga kawal bai motivating su su ki bada mulkin saboda abinda suka yin ga yanzu ya bude musu doors za su samu taimako su ma su gina garinsu abin da da kuke doka kuke sabotage sabotage nan yanzu wasu yadda eh sun kwana cikin lights out amma suna da yakini cewa kamar waɗanga kasashen da suka pledge ga duka sun taimake su cikin lokaci kadan su ma sun gina da kansu capacity da za su ta ba kansu wuta yanzu an je ne ko an komo ne bai saura wajen ba yanzu france suna cikin dumso saboda uranium ne yanzu ba su ba su kuma ba su bayewa gold su komi yanzu na kasan ne bai yi da akufado da tinubu da su alasani wa tare bai musu dadi kaman kasar afirkan da ake tilasa musu ake munana musu yau sun karbi incin kansu bai saya wajen ba sanshinsin da aka ce wa an dibiya da nijerin nan cikin ya komo yana bait waɗannan kasashen da ba su yi tunani ba guda ne ghana ghana yau ko ruwa muna kawowa ne kasan waje yau gashi yan albasa suna kuka yau albasa an kare kudin albasa hadda na Allah ya yi sa hadda na fitan hankali intosun da ake kawowa kuma gida da yake fitowa burkina kuma su kuma yanzu su kuma muka kai ari wai an musu an yi fada da su ne saboda su riga sun yi magana tunda su ma mulkin soja ne mulkin mallaka gini mulkin mallaka niger mulkin mallaka Eh, eh, eh, mali mulkin mallaka mulkin yan mallaka wai in aka kai da niger hari tankan an kawo musu hari ne sun zo su defend yan niger to tun yanzu kenan niger albasa bai zuwa ga albasa ya zama dan sarki ghana ba mu produce albasa in muka yi mistake muka ɗauki wawancinmu da kauyancin muka kai hari yan burkina kuma suka strike intosu kuma bai shigowa mu da muke cin banku da tankwa mu yiya albasa bai zuwa tomatoes kuma bai zuwa mu da muke cin banku da tankwa yanzu mu mu yiya kaga da suke take decision nan ba su yi tunani ba ba su yi tunani ba sam saboda americans da rush da france suna push su kute kute mun support ku ku duba abin da ke faruwa ukraine yanzu su bada kayan yaki ma ba su da kayan yaki su ma sun short suna ni su save sauran for themselves ukraine gari kan ga suna zuwa suna ba su 1 billion 2 billion 500 million dollars eh, million dollars gashi nan da aka suke ba su amma the whole of africa 16 african country, member countries of the ecowas sai suka kawo muku wai 25 million dollars da su baku ku je ku kashe kanku